فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا عند النبي موسى يجي ورن وتر يغني sai Ubangijinsa maɗaukakin sarki ya kira shi daga gefen kwari na dama, a wurin da Allah ya albarkace shi da magana da annabi Musa wajen bishiya ya ce, Ya kai Musa, haƙiƙa ni ne Ubangijin halitta gaba ɗayansu.